This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 24 ga watan jirai na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kani labarai. To Hafiz dakarun Isra'ila sun kai hare-hare a fadin zirin Gaza yayin da ake ci gaba da tattaunawar yiwuwar tsagaita buɗe wuta. wani rahoton manazarta harkokin tsaro ya ce kremlin tana daɗa dogaro da amfani da makaman kare dangi don wato kawar da yunkurin neto sannan kasashe a fadin duniya sun daɗa jaddada bukatar samar da kasashe biyu cikin gaggawa a matsayin abin da zai warware rikicin isra'ila da falastinu kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana tattalin arziki a Ghana sun fara tsokaci kan shirin Business Inbox da gwamnatin kasar ta kaddamar. Initiative in Ghana da potential ya create more jobs. Esa shi job creation na shi ne one major amfanin da za a samu cikin wannan um, initiative. Bayan nan za mu kawo muku sabon shirin mu na zamantakewa da Zainab Babaji za ta gabatar, inda shirin na wannan makon ya mayar da hankali ne kan yadda za a magance shan mugun kwayoyi. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ga labaran duniya. Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa dakarunta sun kai hare-haren sama da ƙasa a arewaci tsakiya da kudancin Gaza. Yayin da shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya ya gargaɗi a kan irin mummunar barnar da sakamakon yakin zai haifar ma fararen hula 'yan Filistino. Sannan da ziyarar wani jakadan Amurka da yake shirin kaiwa yankin wanda manufarsa zai ƙunshi tattaunawar yiwuwar tsagaita buɗe wuta na wucin gadi. ayyukan sojin na isra'ila sun hada da birnin khan yunis a kudancin gaza inda aka ci gaba da gwabza mummunar fada a makonnin baya-bayan nan sannan isra'ila ta ce ta kewaye yankin wata sanarwar sojojin isra'ila ta yi wa mutanen da ke yankin arewacin khan yunis gargadi su fice sanarwa na baya-bayan nan irin wannan da isra'ila ta yi da zimmar kare fararen hula. to sai dai kuma yayin da yakin yake daɗa kutsawa can kudu sannan kusan duk mazauna yankin sun gudu sun bar gidajensu ana daɗa samun ƙarancin wuraren da fararen hula za su iya samun mafaka ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke bibiyar al'amuran jinƙai ya ce sanarwar ficewar ta shafi wani yanki da ke da yawan mazauna mutum dubu takwas bayan wasu ɗari wato bayan wasu dubu ɗari hudu da ashirin da biyar da aka kiyasta cewa suna fakewa a makarantu da wasu wurare babbar asarar da rasha ta yi a mamayarta na ukraine na nufin cewa yanzu moscow za ta fara tunanin amfani da makamanta na kare dangi a filin daga yayin da take daɗa ganin mahimmancin daƙile wani yunkuri da kuma yin nasara akan neto. neto bisa bayanan wani sabon rahoto da cibiyar ƙasa da ƙasa na nazarin tsarin mulki wato international institute for strategic studies iiss a takaice wanda ya gargaɗin cewa ya zama wajibi ƙasashen yamma su su yi tsaye akan wannan barazanar makamin kare dangin a ranar 22 ga watan fabrairun 2022 a sa'ad da tankokin rasha na farko suka nufi kan iyakar ukraine a farkon mamayarta a kasar shugaban rasha vladimir putin ya yi wata jawabi da aka yada ta ta kafar talabijin inda ya gargadi a duniya suka gani cewa fuskantar sakamakon wato fuskantar sakamakon da babu za ku fuskanci sakamakon da ba ku taba fuskanta ba a tarihi har idan aka yi yunkurin hana rasha ɗaukan matakin da ta yi niyya barazanar da galibi ake ganinta a matsayin bayyana karfin ikon makaman kremlin rahoto na iss IISS ya ce akwai fargabar cewa zafafa hare-haren rasha ne ya sa kasashen yamma gaggauta tallafawa kif da makamai. Sai dai kuma kimanin shekaru biyu yanzu wani rahoton sirrin da Amurka ta fitar a watan jiya ya kiyasta cewa rasha ta yi asarar dakarunta akalla 315 a Ukraine tun daga farkon mamayarta. da farko budurwar michael soros ta yi tunanin cewa ya zautu ne bayan da ya ce mata zai halarci wani taro sai dai bayan karanta sakon gayyatar da aka turo masa ta imel ta fahimci cewa babu yadda za a yi ya bai halarci bikin murnar nasar da trump ya yi a zaben fudda gwani na new hampshire ba trump uh, michael soros ya faɗa cewa a duniyar nan muna buƙatar jajirtacce wato soros ya faɗa yana nufin abin da ya ayyana da buƙatar da ke akwai ga shugaba ya rinka mu'amala da mutane kamar shugaban koriya ta arewa mai mulkin kama karya king jong-un da vladimir putin jajirjacce wanda yake duka ba tare da kai naushi ba tsohon shugaban amurka sannan dan takarar shugaban kasa a zaɓe mai zuwa donald trump ya yi nasara a zaben fidda gwanin jam'iyyar tasa ta republican da aka gudanar a new hampshire inda ya nasara da sama da kaso 54 na yawan ƙuri'un da aka jefa tsakanin shi da tsohuwar jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya nikki haley wacce ta samu kaso 43 na kaso 81 na yawan ƙuri'un da aka kada. To madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu fara kawo muku rahotonmu na farko. yayin da gwamnatin kasar ghana ta dukufa wajen samarwa da matasa aikin yi da farfado da kananan masana'antu a kasar mataimakin shugaban kasar mahmudu bawomiya ya ce sabon shirin business inbox ko bizbox zai samarwa da matasa maza da mata aikin yi miliyan ɗaya masu sharhi kan harkokin tattalin arziki sun ce wannan shirin zai samar da ayyukan yi da kuma taimakawa tattalin arzikin kasar daga akara ga rahoton da wakilinmu Ridwan Abbas ya haɗa mana. Wannan shiri na Business in Box ko in Box ya mai da hankali ne akan baiwa ƙananan kamfanoni masu tasowa dama da ƙarfi musamman mata matasa da sun kaso gudanar da harkoki su samu ƙwarewa da samun damar kasuwanci da kuɗi da fasaha su so masu gina su kuma bunƙasa harkokinsu. Shirin na akan gimshi kai guda biyar raya ƙwarewar matasa samun damar zuwa kasuwa da kayan soma aiki sai da dama ga cibiyoyin ayyukan matasa da tsarin karfafa gurabu da kuma ka'idodi. Mataimakin shugaban kasa Mahmud Bawumia ya ce kimanin ayyuka miliyan ɗaya za a ƙirƙiro ta kan shirin. So in the last seven years, ya ce a halin yanzu cikin shekaru bakwai da sun ka shige gwamnati ta kirkira ayyukan yi miliyan biyu da digo daya miliyan daya da digo biyu fagen kamfanonin kasa mallakan jama'a dubu dari tara da saba'in da biyar na kamfanoni masu zaman kansu kamar yadda alkaluman siniti ya nuna har yau muna son mu kirkiro karin ayyuka miliyan daya tabbaci da muka yadda da shi shine yana yiwuwa mu kirkiri kyakkyawar makoma wa 'yan matanmu da na ƙasarsu. ministan tireda da masana'antar keti haman da ya samu wakilta ya ce shirin zai taimaka wa kokari da gane ke yi na farfado da kananan kamfanoni sa'an nan ya bukaci masu cin gajiyar shirin su yi amfani da kuɗi da za a ba su yadda ya kamata ya ce yayin da muke ajiye wannan gimshiki muke samun taimakon kuɗi da za su shiga aljikunmu mu yi amfani da su akan abin da ya sa aka bayar da su muna ɗaukan wannan fikira mai muhimmanci a matsayin amincewa da ƙudurori da mafarkinmu na iza mu gaba babban jami'an zartarwar ghana enterprise agency kusi yanki aye ta faɗa a cikin jawabinta cewa ba wai kawai shirin zai bai wa matasa ƙarfi ba ba ne amma kuma zai zama wani babban fatar da zai tabbatar da karfafuwan tattalin arziki wa kyakkyawan gobe na matasan ghana Shirin na Business Inbox a bisa kawanci da mafarkin Mastercard Foundation da dabarun kasar da kuma hoɓɓasan Ghana. Kirkiro ayyuka miliyan ɗaya ne da inganta fagen kamfanoni masu zaman kansu. Bari mu saurari abin da masarin tattalin arziki lokman Isa zai ce dangane da wannan hoɓɓasa na gwamnati. Initiative ghana da potential ya create more jobs. Uh, uh shi job creation uh, shi ne one major amfanin da za a samu cikin wannan um, initiative a job creation na yana da direct impact kan economy yana bari economy na girma saboda um, yanzu mutane na aiki suna samun kudi irin waye na uh, eh, economic activities na yana bari economic growth na zuwa cikin gari shirin na business in box zai kasance ne har watan Afrilun shekara ta 2027. bakwai, Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Ridwan Abbas da wannan rahoton har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniyar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana goyon bayanta ga kudurin kafa kasar Falastinu mai cin gashin kanta a wani zaman da majalisar ta yi a jiya talata. Kwanaki bayan da Firaministan Isra'ila ya bayyana matsaya kwakwara akan samar da kasashe biyu a matsayin abin da zai kawo maslaha. sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya faɗa ma majalisar kolin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa wajibi ne dukkanin ɓangarorin biyu su kiyaye ƙin amincewa da wannan kudurin a matsayin mafita ya ce menene naɗin madadin shi guterres ya faɗi ya yi tambaya ya ta yaya tsarin ƙasa ɗaya zai kasance da yawan alƙaluman 'yan filistino a ƙasar wanda ba su da 'yancin kansu haƙƙi ko kuma kima wannan ma ba abin da za a yi tunanin aikatawa ba ne an sake bayyana bukatar warware rikicin cikin gaggawa yayin da aka kwashe makonni goma sha biyar ana gwabza yaƙi tsakanin isra'ila da hamas a zirin gaza wanda ya sanadiyar kisan sama da 'yan filistinu dubu ashirin da biyar da mutum dubu daya da dari biyu a isra'ila tare da baƙi mazauna kasar. a ƙarshe makamashi da ake samarwa mai tsafta daga iska hasken rana da makamin nukiliya zai wadatar da bukatun al'ummar duniya zuwa daga nan zuwa shekaru uku a cewar cibiyar samar da makamashi na duniya sannan ya kara da cewa ana daɗa samun raguwar amfani da makamashi mara tsafta. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. dalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya samu a tashar ta boa africa akan mita 102.5 ha kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirinmu na gaba. zamantakewar mu. Zaka Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa a sabon shirin zamantakewa. Shirin da zai rika tattaunawa kan matsalolin da suka addabi zamantakewar al'umma da kuma zakulo hanyoyin inganta su don samun walwala da ci gaban ƙasa. A yau shirin zai fara ne da duba matsalar shaye-shaye wanda ke daga cikin manyan madafa da ke haddasa rashin zaman lafiya. Ba aiki so ya zami dole ne mu dawo muna wannan business don mu samu lafiya. yake karkatar da illan shi ai sai sa muke son gwamnati ta bamu aiki dan ma muna da iyalai illan shi bata maka amfani ai jikin mu ai temple of god ai kuma ta ma jikin mu ma muna shan mai wannan abu amma mu ma kanmu ba da son shi muna shan shi domin rage mana zafin kai in kai hai zaka je kai bacci Bincike da ofishin da ke kula da ta'ammali da miyagun kwayoyi da aikata laifuka ta Majalisar Ɗinkin Duniya da haɗin gwiwan hukumar ƙididdiga ta Najeriya suka yi sun gano cewa akalla mutane miliyan goma sha hudu da dubu ɗari uku ne masu shekaru goma sha biyar zuwa sittin da hudu ke ta'ammali da nau'uka daban-daban na kwayoyi da ke jirkita hankali a Najeriya. Illar shan kwayoyin ya taimaka wajen haddasa tashin hankali kashe-kashen mutane da fashi da makami garkuwa da mutane da da sauransu. lamari kenan da ya haddasa rudani kiyayya da gaba a tsakanin al'umma kan haka ne zauren zamantakewa ya tattaro matasa da ke aikin yaƙi da shan ƙwayoyi daga sassa daban-daban don tattaunawa kan yadda za a magance matsalar shaye-shaye da hanyoyin samun zaman lafiya Uh, sunana Fadila Hassan daga kungiyar um, World Advocacy Initiative da ke yaƙi da miyagun ƙwayoyi. Sunana Aliyu Hassan Ibrahim. wallahi ni ina zuwa kaina ne ba tare da wata kungiya ba. Suna na Jofi John kungiyar mu ta matasa ne a tudun wada a Jos North. Suna na Honorable Evelyn Sungwan daga tudun wada na zo ne daga kungiyar matasa na tudun wada da suke yaki da su kwayoyi da basu da kyau. Ba ma jihar Plateau ba kusan zan ce a Najeriya gaba daya a wato mun samu kanmu cikin yanayi na tashin hankali wanda kuma wannan eh, ta'amali da miyagun kwayoyi yana haddasa waɗannan ah, rikita-rikita. Barin fara da kai ah, Mr. Joe, me yasa matasa suke shiga ba ma matasa kaɗai ba don mun fahimci cewa har da manyan mutane ma suna ta'ammali da waɗannan miyagun ƙwayoyi a ganin ka me yasa ake ah, ta'amali da waɗannan miyagun ƙwayoyi. Wani lokaci dai za a duba abin factors ɗin su yi yawa. Wani lokaci in kin duba present yanayin mu a Najeriya inda abubuwa suka yi wahala yana tura mutane su shiga irin wannan yarda irin wayannan halaye kamar talauci kenan yawwa kamar akwai talauci akwai abin da ake akwai abin da ake kira kuma depression wani lokaci kin san wani lokaci din abin da kake nema wanda zaka taimake iyali da shi ko kuma ka taimake kanka wani lokaci din kana da kuɗin amma abin da kake nema kila kwanciyar hankali a wannan lokacin babu sai ya tura mutum ya shiga irin wannan halaye wani lokaci zaki zo ki duba akwai ishun talauci wani lokaci kuma kin ga matasanmu da suke an gama makaranta za a koya maka dai kawai domin ka gama makaranta ka samu wannan yes wannan certificate don ka nema aiki ba a koya da cewa ya kamata abin da kake koya a makaranta ka sa shi into you so da za ka zo ka duba ne ya kamata ka yi da hannunka domin ka cece kanka ma ka samu mafita hakan nan in aka gama makaranta wani lokaci in babu aikin nan sai ki ga matasa da shike aikin hannun ma ba wai an baka wani abin da zaka fara da shi ba sai ki ga sai su shiga wani yanayi a fadila a bangaren na san kamar yadda yi magana matasa wayansu lokata kan samu har mata ma kan shiga wayanna ta'ammali da miyagun kwayoyi ba ma a ce matasa ba wani lokaci har matan aure me yasa mata suke shiga ta'ammali da miyagun kwayoyi a tunani na kamar dai kamar yadda shi ma yake faɗa ne wani lokaci zaki ga akwai damuwoyi akwai damuwoyi na rashi damuwoyi kuma sannan na zuciya wani lokaci damuwoyi na karasa wanda zai jibanci al'amuranka ya jawo ka jiki ya gaya maka abubuwan da ya kamata ka yi da abubuwan da bai kamata ka yi ba sannan idan kika cire maganan um, kana ma da wanda zaka je wajen shi kamar iyaye ko wani abu zaki samu yanzu marayu ana cikin wani hali da marayu sun zama su iri a society da wani ma baya iya daga kai ya kalle su to yawanci ga irin su almajirai da ake da su da wasu abubuwa so wani lokaci kafin ki ankara wani wanda ya zama cewa miyagu ne a cikin al'umma sai ki ga ya jawo su domin ya cimma wani manufashi daga ɗan aikan sigari da sauransu before you know it sai ga an introducing yara da yawa into wa'annan abubuwa to ina tunanin kamar wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke jawo mana Hajji Aliyu a matasa sun samu kansu a cikin yanayi na tashin hankali kaga yadda batun miyagun kwayoyi suka mana illa musamman wurin ta da hankalin al'umma da kashe-kashe da wurin muka samu a baya menene kake ganin kamar ya sa matasa haske wannan ta'ammali da miyagun kwayoyi wanda wani lokaci sai ka ga ya kai da har ana kashe mutane ba tare ma da an ji kamar ana wani aikin laifi ba ne. Eh wato wannan abubuwa na shan miyagun kwayoyi yana faruwa sakamakon abubuwa da dama ba za mu ce laifin iyaye ba ne ba za mu ce laifin gwamnati ba ne ba za mu ce laifin kanmu ba ne. So amma idan muka haɗa jimlar za mu haɗa baki ɗayan mu muna da laifi amma a gefe na ina ba da sakaci ina ba da 100% ina bayarwa sakacin yana farawa ne daga gurin iyaye me yasa na ce ka farawa daga wajen iyaye domin iyayenmu su ne responsibility ga baki ɗaya na dukkanin kula da rayuwarmu take gare su hatta abin da za mu ci inda za mu je makarantar da za mu je mutanen da za mu yi mu'amala da su su ne hakkin yake kansu su duba ina muka je da wa muka yi mu'amala so idan har ba su tsaya sun yi mana wannan tarbiyyar ba za mu iya wadawa kowane irin hali a rayuwa za a iya tsintar ma a irin ko'ina eh, ita zuciya tana son mai kyautata mata ne amma kana ganin kamar iyaye ba sa kokari kenan wajen eh, horar da 'ya'yansu ko kuma tarbiyyantar da 'ya'yansu ta yadda za su kauce ma ta'ammali da irin wayannan miyagun kwayoyi eh gaskiya iyaye suna kokari amma suna gazawa suna iya kokarin su suna gazawa domin gazawar ta ce take sawa har abin yayi yawa gwamnati da su iyayen suka kasa kontrolin din yacce abin zai daina faruwa a hukumomi da dama suna shigowa cikin wannan abubuwan na magana da ta'ammali da miyagun kwayoyi su amma kuma mun gagara samun me matsayar da za ta samu mu daina sai kullun kara ta'azzara yake yi kamar ana kara bunƙasawa barin je wajen ita madan evelyn na san yankin da kike musamman wuri ne da yayi yi ƙaurin suna kamar sauran wurare da kan matasa da suke ta'ammali da ah, miyagun kwayoyi kina ga wani irin illoni ne ya haddasa ma matasa matasa a wannan yanki so da yawa gaskiya muna neman abinu da zamu zo na mu tattauna wannan abun talauci ma yana kawo wannan abun domin in yaro ya tashi da safe mama ta fita da safe ta tafi kasuwanta baba ya fita ya tafi aikin shi ba san ya yaro yake yi ba kafin an dawo dare yayi an gaji ma ba san ina ne yaro ya shiga ba ba san ya yaro kamar da muna tadi da yaran jungle in na shigo jungle na tambaye su a me ne sa kuna son shaye shaye sun ce min mommy an fita da safe an tafi ba ba su abinci ba za a je a dawo da rana za su za su da rana haka har dare ba samu abin da suka ci ba da dare kuma iyayen ma sun zo ma ba za su ma tambaya me kuka ci ba kowa da zai nema kowa ta kai ta kai yake yi wato kaman kananan yara ke nan ko kuma matasa ne to matasan yanzu kuma kin ga su ma akwai kiwuya ba kamar iyayenmu na da da karamin yaro zai je nema abu ba yanzu yara dai ba suna son jiki kuma an aka je suka ce min akwai so a jangul because in suka shigo jangul Eh, alalla naira goma kowa da kowa zai taba kuma a jangu din ko kana da shi ko baka da shi zaka ci zaka sha kuma har ma ka bugu amma a gida kuma yanzu ma abubuwa ya wahala makwabta ma ba su ma samu ba balanta ma su san ma yaron makwabta so gaskiya ina gan talauci ba yana yana kara ma yaran nan domin ka shiga ka tambi sun ce gaskiya momi muna son mu nema abin yi amma momi ba abin yi guda na suka same ni kamar last week suka ce min na ce tambaye su mene yana sa su suna suka ce min a gida ma ba kauna wayansu suka ce min a maman su ba ta da kauna kamar ta da dare daga kasuwa ana so a irin yara yana so ya expressing feelings ka tashi anan na gaji tashi anan na gaji so yaran mu suna son kauna ka nuna ma yaro kauna ka zo kusa da yaro zaka ma gane ma in ma ya fara amma in ka fita da safe ka da ya baka damu ma ko ina ya shiga ba to kin gani kafin ka samu kafin ka san cewa yaro ya shiga wani abu ya riga ya yi nisa. To masu sauraro karshen tattaunawar tamu kenan amma kafin mu tafi bari mu ji shawarar dattawa kan yadda za a magance matsalar shaye-shaye. Sunana Hannatu Jigo daga nan Jos shaye-shaye baya kawo cin gaba tashin hankali da muke gani a yanzu wannan shaye-shaye yana ɗaya daga cikin abin da yake tada hankalin mutane na ɗaya a cikin abubuwan da ke kawo tashin hankali domin ɗan an shan nan ba tunani baya zama wuri ɗaya baya zama cewa ok na gan wannan mutum ne kamar ni yadda ya kamata in daraja shi in taimake shi ba sai ya zama cewa mutane suka ko ya zama fada ne ko kisa ne ma baya damun su a lokacin da suke a wannan halin da sun riga sun sha abin da na kan gaya musu a cikin iyali shine da kafan ku biyu ku tashi ku gudu in kun kawo an kawo muku wayannan irin abubuwan da za su kawo hankalinku ya rabu da ku kuna yin abubuwan da bai cancanta ba tun suna nan kanana ya kamata mu koyar da su mu ce musu wannan bayi da kyau mu nuna musu ma wayanda mun gan suna cikin wannan halin suna so su zama kamar su in ba su so su zama kamar su su rabu da bin abokai da za su kawo musu wannan irin halin da yaki da fasauci da shaye-shaye a Najeriya. duk wata hanya da ake ana yin ta ƙarƙashin shaye-shaye domin aka sha hankali da kushin to mutum zai iya shafawa ko ina a kwayoyin nan akwai kwaya da ta mutum sha zai yi kwana bakwai shi ba sha ba kuma zai zama to baya zo baya wani abin da zai zo zai da fuskantar fada da kowa ko da ke shi. To ya za a magance matsalar shaye-shayen kwayoyi? Na farko da hukuma ta taso da haka suna buƙatar goyon baya musamman masu anguwanni kuma shuwa da kuma kan shagunan da ke kan da magunguna tabbatar da mun ke kan da su akan da magunguna wannan abu na uku Kwamitin Council of Nigeria ya kasance ba wani yawan ba da lafiya ma'amala da kyan a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako. Godiya matuka ga dukkan waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri musamman Murtala Abdullahi Mamsa wanda ya shirya mana wakar zamantakewa kyauta. A madadin su duka ni da na gabatar Zainab Babaji da ke cewa sai wani makon A gaida Zainab Babaji, kafin mu kai ga labarai a takaice ga wannan sako. Tsaka mai wuya. sunana asabe baba na haya tsaka mai wuya wannan shiri daga muryar amurka ina jin daɗinsa kuma 'yan najeriya duk wanda yake saurari a duniya ya san yana jin daɗinta domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu. Sunana Ahmadu Maru, sakataren mai watsa labarai a kungiyar maca da manoma da ake ce ma platform Paysa na Nishar. Saka mai wuya muna son shi yana cikin ranmu dole da za a yi shi kahin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yau wai bisa me za a yau duk wanda bai da gaskiya gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurari. sunana ambassador Yusuf Mamman ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya ni sunana Abdurrahman daga Sabon Fadama Accra Ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wani da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji ma'auran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA Voice of America. Madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To a takaicen Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa dakarunta sun kai hare-haren sama da ƙasa da wato sama da ƙasa a arewaci tsakiya da kudancin Gaza yayin da shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya ya gargaɗi akan irin mummunan barazanar barnar da sakamakon yakin zai haifar ma fararen hula 'yan filistino sannan kuma da batun ziyarar wani jakadan amurka da ke shirin kaiwa yankin wanda manufarsa zai kunshi tattaunawar yiwuwar tsagaita buɗe wuta na wucin gadi. babbar asarar da rasha ta yi a mamayarta na ukraine ya nufin cewa yanzu moscow za ta fara tunanin amfani da makamanta na kare dangi a filin daga yayin da take daɗa ganin mahimmancin dakile wani yunkuri da kuma yin nasara a kan neto bisa bayanan wani sabon rahoton da cibiyar ƙasa da ƙasa na nazarin tsarin mulki wato international institute for strategic studies iiss a takaice ya fitar wanda ya gargadin cewa ya zama wajibi kasashen yamma su yi tsaye akan wannan barazanar makamin kare dangin da farko budurwar michael soros ta yi tunanin cewa ya zautu bayan da ya ce mata zai halarci wani taro sai dai bayan karanta sakon babban gayyatar da aka turo masa ta imel ta fahimci cewa babu yadda za a yi bai halarci bikin murnar nasarar da trump ya yi a zaben fidda gwani na new hampshire ba masu sauraro da takaitattun labarin muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon gmt za mu sake dawa da wani sabon shirin Kafin mi sallama da ku muna taya shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Kano Alhaji Shehu Wadasa Gage. muna ɗaurin auren 'yarsa Khadija Shehu Wadasa Gage da angonta Ma'arif Kabir Abubakar wanda za a ɗora a ranar Juma'a 26 ga watan Janairu na 2024 a masallacin Juma'a na Ja'in da ke jihar Kanan Najeriya. yanzu a madadin aisha ma'azu da ta karanto labarai da kuma mu julie lazarus gresham da ma injiniyan mu ta yanzu Sa'ida Hamdun ne Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku.